Bawan Allah, bawan Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Bawan muna godiya matuƙa da gaske bisa bayanan da kai mana wanda ya ratsa mu. Ban taɓa tunanin a daidai wannan lokacin za mu daina ta'addancin da muke yi ba. sai na ji daɗi sosai yadda na ganna a yanzu na nutsu kuma zan shiga cikin mutane in cewa da mu'amala kamar da yadda ba wani na godiya matuƙa Allah ya saka da lafiyar ka alhamdulillah wato kan gaskiya ne ni kaina ina godiya sosai saboda yadda ka ja a jiki kuma ka yafe mana abubuwan duk da muka aikata a da mutane suna jin tsoron mu amma yanzu komi tsoro yake bamu ni na ma fara zargin cewa anya Allah zai yafe mana laifukan da muka aikata a baya saboda mun ɗau haƙƙin mutane Allah ba haka yake ba Allah gafuru rahim ne ba kuma Allah yana nufin yana so a saba masa bane a'a wanda da Allah ya sa ya tsawon kwana har yi abin da yake mara kyau ya tuba to nasara ce a gare shi Allah yana son sa don haka kofar Allah buɗe take dukkanin mutumin da ya tuba dangane da abin da yake na ba daidai ba Allah zai yafi masa kurakuransa ko san kai gudana matukar dai wannan tuba, tuban gaske ne kuma kowa ya sani a cikin ku yan tuba kuka yi in wani dalili ne sanya ku kuka janye to ni Allah gafata malam tambaya ta shine shin na san dai an ce ana ce Allah yana iya yafa laifi ko mun girman sa to amma kuma haƙoƙuwar rayuka da suka ɗauka shi ma dai Allah zai iya yafewa to magana ta gaskiya Allah subhanahu wataala ya bayyana cikin alkur'ani ya faɗa cewa dukkanin mutumin da ya kashe mumini da gangan to ta jahannama ita ce sakamakonsa ta al'amarin Allah ba a shishigi a ciki Allah ya sanya haddodi da ake bi na idan mutum ya yi ba daidai ba so da idan mutum ya je ya bayyana kansa bai ji kunya ta duniya ba yake gudun kunyar lahira ya je ya bayyana kansa in aka yi masa haddi to ruwan Allah ne zai yafe masa dangane da abin da ya aikata da Allah yana son bayan sadaka saboda haka babu wanda zai ce Allah ba zai yafe laifin bawa ba amma in har ka zalunci wani to ka je gare shi ka nemi tuba in Allah ya sa ya maka to lillahi alhamdu amma fa shi ma ga wanda aka zo gurinsa neman yafiya ya ƙi yafewa to ya iya ganewa shi ma ba a rasa abin da yawa Allah wanda Allah baya son sa idan har bai yafe ba to shi ma Allah ba zai yafe masa wasu abubuwan ba to amma malam na ce me zai hana kaɗan samu wasu kwanaki tare da mu saboda mu mu ƙaru da abubuwan da kake tattare da su to ai min afuwa ni dai akan hanya nake abin dai da zan ba ku shawara shine a nemi ilimi domin a san Allah idan aka san Allah to bi iznillah za ga ko da mutum zai aikata ba daidai ba zai zama to yana da iyaka kuma ga shawara akwai istighfari wanda sahabbai suka ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna shi kansa yakan yi guda ɗari ana daidai ne idan har mutum zai dinga wannan istighfari guda ɗari kullum a rana to babu shakka Allah zai yafe masa dukkanin kurakurasa rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim inda Allah zai ci wannan guda ɗari to komai girman sabo bi iznillah zai kau Allah shine masani Allah ya fi mana idan mun yi ba daidai ba inda na tuna abin da aka gaya min da faɗa daidai Allah ya hada ni da ku a cikin ladan baki da yansa Allah ka samu dace bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah ina jin ki baba hmm? a gaskiya ni ban mu yadda da mutumin nan ba wannan bawan Allah musamman da waɗannan mutanen suka faɗo mana cikin gida gani nake kaman bakin su ɗaya amma kuma daga baya da aka zauna aka tattauna sai na fahimci mutumin kirki ne kuma bawan Allah ne kin yi ƙoƙari ƙwarai da gaske kuma na yaba da tunaninki domin ni ma da na yi wannan na ɗan kafa tarko amma ba je ko ina ba sai na cire tarkon saboda shi mutumin kirki na gaske ne to da maganganunsa da ayyukansa suna dacewa amma idan mutum wata riga ya shiga don wata biyan bukatarsa to yawanci in ka lura da ayyukansa suna sabawa da maganganunsa don haka na yaba da ke kwarai da gaske amma yanzu tunanin da ya zo min a zuciyata daga wancan zama zan yi ƙoƙari in rike mutumin nan a garin nan domin ya taimaka mana ta fuskar addininmu da rayuwarmu ko da ba zai zauna dindindin ba ya samu lokaci mai ɗan tsawo a daidai lokacin ya koyar da wani in aka yi sa'a shi kenan ya dasa ko ya tafi ga wani zai tsoro gaskiya ne baba gaskiya kuma za mu ji daɗi sosai in har kai masa magana ya yadda ya zauna kaga muna da karancin malaman da za su koya mana addini gaskiya ne kaga shi din kuma gaba ɗaya sun fitu da bayan Allah gaskiya ne to hajja ita mahaifiyar ta ke har yanzu bata dawo ba ko bata dawo ba har yanzu to waye zai dora abinci na yan na gaba ni to yanzu ka min nawa abincin Falke, mai gida, ina so in shigo da kai cikin tafiya nan tsamo tsamo dama a cikinta nake mai gida ma fa ni ka san dokokina ba cin amana kowa ya ci amana ta wanda haka yake kana kallon yadda muka yi da su koga da janari da suka ci amana ta sai da na kaɗar da su don haka kai ma in ka ci amana ta ba wani abu ba ne ba in kaɗar da kai wannan haka yake mai gida ai babu cin amana tsakanina da kai don haka yau raina ɓace kowa ya mun gaddama wajen ba da kuɗi ko wasu abubuwa yanzu yanzu zan kai shi layira zan ɗauransa kamar yadda nake ɗaukan na 'yan kwikwiyo ka dai san halina falke amana na baka in na ga wani a 'yan fakan nan ta ma kai ka kawo shi kuma ka san zan gama da kai don haka ka riƙe min amana in ka ƙi kuma daga na gaba dai bayan na ƙara sama ba a kallon yadda na yi Sarki, sai ka gaya mun baka ci abinci. Farke! വലിക്കേ ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല Allah bawan Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sani bawan Allah. Yau sani. babana ne ya ce in kira ku zo ku ci abinci to ai na yi tsammanin ko na za a kama ko kuma can inda nake zauna a'a kaga ai nan waje ne ya dai kamata dai ka je ciki sai ka ci abinci ni kai na bai kamata in ci gaba da shiga cikin gidan ku ba ga kika ga haife ki to ai mu karka damu mu babu damuwa don ka ci abinci a gidan mu ai ba wani abu bane mahaifiyarta ku ta dawo a'a ba ta dawo ba zan dai shiga cikin unguwa yanzu in kira ta Tunda da shawara a matsayinki na matashiya mace kyakkyawa akwai bukatar da inda za ki shiga ki dinga suturta jikinki bai kamata ki dinga fita a haka ba ita mace gwalci abin lallabawa ce kwatankwacin banki ce mace wadda ake adana sirri kuma ake ajiye muhimman abubuwa wanda yana da buƙatar kulawa kuma kasantuwarki a lullube shine ki shine suturarki idan wani abu ya taba mace to kamar duniya ce gaba ta samu matsala idan kuma mace ta samu abu kyakkyawa to kamar duniya ce ta gyara gaba gida don mata ku ne masu yin tarbiyya zai fi kyau a ce kina lullube ko da ga masoyin da yake da buƙatar rayu tare da ke a matsayin matarsa ranar duk da Allah ya kaddara kika zama matarsa to zai fi jin daɗi ya zama to shi ne kaɗai yake da iko da zai iya ganin ki a irin wannan yanayi kuma zai fadoki ya ga cewar ya kusanto ki kusa da shi idan ya zamanto yana ganin ki a lullube yayi to hakan yayi akwai dai bukatar duk lokacin da zaki fita in har zaki baro cikin gida to ki yi ƙoƙari ki saka mayafi da zai rufe jikinki har ni bai kamata ka ganin ji haka ba bai kamata ba nasiha Shi shikenan babu damuwa na gode Allah ya saka da alkhairi na gode na gode bawon Allah to ka zo mu ci Maliquei! Maliquei! Maliquei!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 assalamu alaikum kamar yadda salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi kuma Allah da kansa ya ce inna allaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bi ma'ana Allah da kansa da mala'iku suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda kuka yi imani ku yi salati a gare shi da haka iya wannan furici ya isa ya tabbata mana da cewa umarni ne ba wai nuni ake maka wai da ko kai ko kar kai ba a'a ya zama wajibi to kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu wani sirri ya kwadaitar da mu dangane da sirrin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin wanda yake karanta ta a cikin sallolinsa guda biyar na farilla duk sanda kai sallar farilla bayan ka'idar ka karanta ayatul kursiyu in har kana a cikin salolinka guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da zai hana ka shiga aljanna kawai mutuwa ce mutuwa kuma an san cewa wajibi ce to ina fata ne ya zamanto shine darasi na da kuma karshe kuma ina fatan zai amfana da wasu malam shi Allah ya saka da alkhairi bisa riko da aka min a wannan gari ina fatan yau zan tafi saboda tafiya ta miƙaƙƙiya ce ga ɗalibai nan guda biyu sun ƙaru a gare ka kamar yadda suka nuna nadama dangane da abubuwan da suke ba daidai ba a iya abubuwan da muka karar da juna da ni da kai a yi ƙoƙari a ci gaba da yin al'amura na ibada hmm. Allah ya gyara mana gaba to alhamdulillah malam ubangiji Allah shi ya kawo ka garin nan bisa hikimarsa kuma yanzu shi ya nufe ka da tafiya to yadda ba mu san za mu samu alherin da yake tattare da kai ba haka ba mu san alherin da yake gabanka ba a wannan tafiya da haka mu dai mun tsotsa kuma muna maka fatan alheri kuma a duk sanda muka tuna za mu yi ƙoƙari mai maka addu'a ta fatan alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri nan ku kai yo dama kwarai ku nan muka yi kuma babu wani mahaluki da ya isa yi mana wani abin cuta nan gurin saboda nan muna fadar Allah kwarai kuwa muna nan fadar Allah kuma babu wani mahaluki wani azzalimi ko mugu da ya zo ya firgita mu anan domin muna fadar Allah a nitsa miki yawa kai menene haka ne me yayi ma sun fi kowa sani ai to ai mu ne za mu sani yanzu ba su ba menene ka tsaya kai mana bayani mana kaga a'a do Allah zauna zauna wato baba eh wannan eh shine wanda muke tare da shi a jeji da shi muka haɗu muka yi wa bawan Allah illa to shine biyo mu nan ba mu san da me yazo ba to me me ka zo yi bawan Allah menene kuma ya faru kai bayani man ah me ka zo yi nan dan Allah tabbas ni ne cikon ɗan uwansu mu mun huɗu ne ma yanzu mun zama uku to ban san kuma gaba ko mu mu nawa za mu zama shi ne na yi nadama domin na ga izina isa kan ɗan uwanmu wanda wani abu ya faru a kansa Dan haka ni ma yanzu na yi nadama na zo ne a nuna min hanyar da zan bi in tuba koma da Allah baka buƙatar wata doguwar hanya da za ta kai ka wani guri ko wata unguwa da za ka je ka tuba a gurin Allah subhanahu wataala Allah da kansa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce da su ina kusa da haka muna kusa da mahaliccinmu a yanzu haka idan kuma ka tuba Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka daga lokacin da ka buɗe baki za ka tuba ga Allah kafin ka ambata Allah ya fi maka matuƙar tuban da ka taubatar na nasuha ne na cikin zuciya Allah ya fi ka kusanci da zuciyar taka da haka Allah ya sani na tuba mahala ka fi mu muna fatan Allah ya fi mana gaba ki da Allah kuma ya shirya da mu kamar yadda suka nuna nadama dangane da abubuwan da suke ba daidai ba a iya abubuwan da muka karar da juna da ni da kai ina fata za ka ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar karatunsu tun daga rinku ɗaya har Allah ya sa su fahimta kuma su masu ja ra'ayinsu ni da yau zan tafi bi iznillah tafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah baba ka ce min ba yau zai tafi ba ni ban ce miki garan da zai tafi ba amma na ce miki tafiyarsa ta matso to kuma yau Allah ya nufa zai tafi wa zai hana bawan Allah don Allah ka taimaka ka ƙara mana da wani kwanaki ne don Allah ka zauna da mu ba zan miki ƙarya ba hajjo amma alamu sun nuna cewa wannan abin da kike ɗauke da shi domin ni kika yi shi don haka in dai da numfashi na zan ƙara zaunawa zan ci kuma zan sha abin da kika sarrafa da hannunki domin ki amfana da ladan abin da kike nufi idan na ci na amfani da su. Ikon Allah na gode. Na gode sosai. Allah ya saka maka da alkhairi. Amin. Ka ba da gudunmawa sosai wajen canja rayuwata. Ka yi min nasihohi da dama, ka dora ni a hanyoyi da dama wanda da ba a kansu muke ba. Na gode Allah ya saka maka da gidan aljanna. Amin ya Ina fata inda zaka je, Rabbi ce ya kai ka cikin koshin lafiya. Da fatan wata rana zaka waiwayo mu.